Ezra Sura hudu Hamayya da sake ginin Sa'ad da abokan gaban Yahuda da na Benyamin suka ji cewa waɗanda suka dawo daga bauta suna gina haikalin Ubangiji, Allah na Isra'ila, sai suka zo wurin zarubabel da kuma wurin shugabannin iyalai suka ce, Bari mu taimake ku ginin, domin mu ma muna addu'a ga Allahnku yadda kuke yi. muna miƙa masa hadaya tun lokacin Esar hadon sarkin Assuriya, wanda ya kawo mu nan, amma Zerubabel, Yeshuwa da sauran shugabannin iyalai na Isra'ila suka amsa suka ce, Ba za ku sa hannun cikin gina wa mu haikali ba, mu kaɗai za mu gina wa Ubangiji, Allah na Isra'ila, gini kamar yadda Sarki Sairus, sarkin Farisa ya umarce mu. Sai mutanen da suke zama a wurin suka fara yin ƙoƙari su sa mutanen Yahuda su karaya, suka sa su jin tsoron ci gaba da ginin, suka yi hayar mashawarta don su ga cewa sun ɓata ƙoƙarinsu dukan kwanakin mulkin Cyrus sarkin Farisa har zuwa kwanakin mulkin Darius sarkin Farisa, hamayya na baya a ƙarƙashin Zezas da Artazezes A farkon mulkin Zezes, sai abokan gāba suka kawo ƙarar mutanen Yahuda da na Urushalima A zamanin Artazezes sarkin Farisa kuma sai Bishlam da Mitredat da Tebiyel da sauran abokansu suka rubuta wasiƙa zuwa ga Artazezes, aka rubuta wasiƙar da harufan Aramayik aka kuma fassara a yaren Arameyik. Rehum shugaban rundunar soja, Shimshai marubuci, suka rubuta wasiƙar a kan Urushalima zuwa ga Arkitezas, suka ce, Rehum shugaban sojoji da Shimshai marubuci da sauran abokansu, wato, alƙalai da masu riƙe da muƙamai daga Farisa, Uruk da Babilon, mutanen Elam da na Shusha, da sauran mutane waɗanda mai girma Osnafar ya kwaso, ya zaunar da su cikin birnin Samariya da sauran wurare na kewayen Kogin yufretis Ga abin da suka rubuta, Zuwa ga Sarki Artazerxes, daga bayinka mutanen Kewayen Kogin yufretis ya kamata sarki ya san cewa Yahudawan da suka hauro wurinmu daga wurinka sun je Urushalima suna sake gina wannan mugun birni mai tawaye, suna sake gyaran katangar suna kuma gyara harsashin katangar, ya kamata fa sarki ya san cewa in aka sake gina wannan birni, duk da katangar birnin, mutanen birnin ba za su dinga biyan haraji da kuɗin shiga da na fitar da kaya ba. wannan zai sa aljihun masarauta ya bushe, tun da yake muna ƙarƙashin fada, bai kyautu mu bari a rena sarki ba, saboda haka muke sanar da sarki, domin a bincika a littattafan tarihin kakanninka, za ka ga cewa wannan birni mai tawaye ne, tun daga zamanin da wannan birni yana ba sarakuna da yankuna damuwa, wannan ne ya sa aka ragargazar da birnin. muna sanar da sarki cewa, In har aka sāke gina wannan birni da katangarsa, zai zama ka rasa kome a gefen kewayen kogin yufretis kenan. sarki ya aika da wannan amsa, zuwa ga Rehum shugaban sojoji, Shimshai marubuci da kuma sauran abokansu waɗanda suke zama a Samariya da kuma sauran wurare a kewayen kogin yufretis Gaisuwa. an karanta an kuma fassara mini wasiƙar da kuka aika, na ba da umarni aka kuma yi bincike, aka tarar cewa wannan birni ya daɗe yana yi wa sarakuna tawaye, an yi tashin hankali a birnin, Urushalima ta yi sarakuna masu iko sosai, waɗanda suka yi mulkin kewayen kogin Yuferites gaba ɗaya, an kuma biya musu haraji da kuɗin shiga da na fita na kaya, saboda haka sai ku ba da umarni yanzu cewa mutanen su daina wannan aiki sai lokacin da na ba da umarni, ku tabbata kun ɗauki wannan da mahimmanci, don me za a bari wannan abu ya zama abin damuwa ga sarauta? Da gama karanta wasiƙar sarki, Artazazes wa da Shimshai marubuci da abokansu sai suka yi sauri suka je wurin Yahudawa a Urushalima, suka hana su aikin ƙarfi da yaji, saboda haka aikin a gidan Allah a Urushalima ya tsaya cik sai a shekara ta biyu ta mulkin Dariyus sarkin Farisa.